أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درسنا كنا العرباء a yau muna shida ga ainihin wato wata na zulhajji hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara arba'in daidai daga maka zuwa madina wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta 2019 miladiya a waɗannan darasa da muke tattaunawa a kansu a kowane mako kamar yadda aka saba darasinmu na farko shine tafsirin alkur'ani mai girma muna nan cikin suratul al'am tare da abul fida isma'il ibn kafirin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yayin da yake bayani akan wato wannan hayoyi guda uku fadin Allah ta'ala قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أرجو أخذ الله تعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين زام كاشي دي مدنر الإمام أحمد بن حنبل الله يجد أنصر رحمه ما لن يتي وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى وأسؤال تنبعي من ذن الله صلى الله عليه وسلم cewa wani addini ne ya fi soyuwa a wurin Allah addini wanda ya fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki kala si annabi ya ce alhanafiyyatu samaha wato hanya mai kakkiya wacce take mai adalci ko mai sauki ga al'umma wacce take yi wa mutane adalci da tausayawa ba tare da takurawa ba ba tare da matsawa ba ba tare da wato tasgara wa al'umma ba saboda ka'idar shi addinin musulunci an gina shi ne akan sauki ba akan wahalarwa ba ina fata muna fahimta kuma na faɗa mana asalin karmar hanafiya cewa shine kaucewa menene kaucewa asali mutane da suke bautar gumaka suna bin wata hanya ne ta shirka shi kuma annabi ibrahim alaihi salam da ya zo sai ya kauce ma wannan hanya ina fata muna fahimta sai zama asalin ta kaucewa ne amma ana nufin miƙewa liƙewa zuwa ina zuwa aljanna an fahimta wa qala ahmad imam ahmad yace حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه وتنم قرن ديتي عن هشام بن عروة تيتي عن أبيه وانيني بابنسا عروة كما آه. كنا قنن كوا كراتب ina fata dai ba kwando nake zuwa maza ba gaskiya sau da dama in za ku tuna na kan yi tambaya a karatuka amma sau da dama ba a bana haka kuma in wannan yana alamanta min wani abu shine da zarar an gama karatun nan zuwa kuke ku ajiye takardun ku ba ku kamita da yake nan sanan na biyu ɗaukan ma da ake ana turawa ba kwa saurare don idan da kuna bi so da dama wasu abubuwan ba za su rika kuskure a kai ba ko idan an yi tambaya domin na ga alama nan gaba kila sai mu rika yin jarabawa idan ana jarabawa kila zai sa kuma da hankali sosai amma yar tambaya da ba ta ce ta kawo ba cewa ne ya ce an hisham ibn urwa an abihi sai ce cewa ne ne sa waye abihi waye sa to magana baban shi ne zubairu bin al'awwam ina ba ta amfanta shi urwa an samo daga hisham dan dan urwa shi kuma urwa daga babansa waye baban nashi ba a faɗa sunan ba anan sai ne ya kamata ki gane waye baban baban shi ne zubairu bin al'awwam ina fata muna fahimta shi ne mijinwa mijin na na sama'u. ko bintuwa bintu abubakar me matsayinsa ɗaya daga cikin al'asharar na mubashari na biljanna ko ba haka ne kuma ina abuwa an faɗa mutum duk wa'in abuwa su zo ma'azumar ana iya zuwa a garwa a ce me zaki ce me kika sani game da sahabi urwa zaki ce shine kaza abubakar mai kira shi musulunci ya musulunta mijin ɗansa ce shine ƴaƴansa kaza da kaza kuma yana ɗaya daga cikin wanda aka musu bishara da aljanna kuma kaza kaza amma kawai shi kenan da kin ji suna ba shi gane ko ya kai? to shi urwan ابن الزبير شيء الزبير بن الأوام إن يروي تودق عن عائشة عن فهذا من عائشة رضي الله عنها قالت حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكري على من كبر كل رسول زي تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم يا سن يا حقا أكن كافة دنسا أرسى هبطه دمي تتشيلي أنظر إلى زفن الحبشة دم إرقى كلم مواقع نا تكر هبشة حتى كنت التي مللت har sai da ya zama nini na gaji da ta ce fansarabtu an sai na sauka a ma'ana na kyale shi قال عبد الرحمن sai abdurrahman yake cewa an abihi wane ne abdurrahman ana ibn abubakar daga babansa kala kala li urwa urwa ya ce mini inna aisha ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yau ma'izini rana aisha ta ce a wannan rana dan ne annabi ya wannan sai ta ce ne ta alama yahud annafi na fusha dan yahudawa su san cewa addinin mu akwai sauki ba takura ana dan kallon akan fito a dan kalla dan rausayawa da rausaya ko kada kada ne ba za a ce cashewa ba domin tashewa wannan tsananta da yawa a ciki ina fata muna fahimta duk da fa cewa ku kalla mata ce ta annabi shi din kuma annabin ne sannan tambayar da nayi shi zan yi dama zai nuna muku irin soyayya da ke tsakanin annabi dawa da nana Aisha ina fata an fahimta nan ta yadda ta daura kanta ko haɓanta akan kafadunsa tana daga bayansa kenan fa ta sako kai haka yana zaune ila tana kallo nan din tana kan kafadunsa kin taɓa mijinki haka Kina yi masa haka mijinki na baki dama ki haka zero yanin tambayoyin da ma wanda ba su ba dukki ki kawo kanki addinin musulunci addini ne wanda yake akwai sauƙaƙawa ba dan misali namiji na mijin mace shikenan sai zama babu wata alaƙa ta wasanni tsakaninsu ba a'a wannan ba aure bane wannan musulunci shi ne wasa musulunci shine ja a jiki shine auratayya ba ibada kuke fa ba zama ake kamar da ake ko zaman daduro ko wani abu Allah shi ba a zaman ibada a ce wannan din ne auren idan da babu wannan auren haka kawai ba za ki zo zikau ki samu bayan mijinki ki daura kafaɗar ki a kai wani cikin zuwa namiji zai yi haka ba zai yi ba a jirgin zama kin yi hakan kina da cikakkiyar dama a haka shi ne yasa aka tara mutane suka zama shaidu cewa sai mata su ce ina fata kuna fahimta shi ma namiji ya kamata ya san haka don akwai waɗanda suke da zafi na sani ba sa ba matan su irin wannan daman ko kuma wani lokaci su matan ne su kuma irin gidadawa ne gida ba sa iya ba mazajen su ko cimo mazajen su irin waɗannan abubuwa na nuna soyayya ko ƙauna. ko kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa cewa yi alwadud da kalmar wadud ya amfani ba kusan ma'anar wud ne ƙauna ba matan da kuke ƙaunar su suna ƙaunar ku kuna soyayya ba na haka kawai ake aure ba kawai zama tsakaninki da mijinki sai murki da fuska sai ɗauko min buta sai zuba ruwa a buta kawai su yi nan sai ce to bari ki ce to ba zama a hira ba kwanciya a jikinki ko ta kwanta a jikinsa mun juna shawara da juna da yawa irin wa'in abubuwa magidanta wallahi aure ya mutu saboda rashin irin waɗannan abubuwa tsakanin ma'aurata muna karatu ne inna Allah la yastahi min al-haqq idan ba irin wannan majalisun ba ba za ka faɗi wannan magana ba sai dai ke shiru kawai ina fata muna fahimta amma kurakurai ne da ni na sani ke kin sani akwai shi a cikin mu idan ba mu tattauna shi ina ga ba za mu iya gyarawa ba a yi haƙuri ina fata ana fahimta haƙuri daurewa za ki ce shi sa kika zama kimace kina da hikimomi da hanyoyi da za ki yi wa namiji idan hagu ta ita koma dama haka aka ce ko saboda in kika mai wannan hanyar ya ki ganewa sai ki canza wata hanya insha Allah zai gane in ba bai gane ƙara canza wata har ki damu da wani ya ki baki haɗin kai ko ya ki saurara a hankali a hankali kuma ki ringa haɗawa da addu'a ki ringa haɗawa da yin addu'a a mu mu namu ta bangaren mu wallahi muna yi musu sai dai kawai a ƙara. amma dan dan yin nasiha akan irin wannan abubuwa ana yi gaskiya amma kun san kowa da irin fahimtar akwai ɗalibin da ni na sani akan wannan matsalar mun sha musu da shi mun sha mai musu da shi an gane ko muna muna karatu a jami'an madina ya ce matansa suna kokarin yi masa irin wannan kamar yadda kika faɗa amma shi ya ke fahimta kun gani amma cikin ikon Allah sai aka dawo gida da aka dawo gida sai ya aure wata wayayya sai ta wayar da shi dole ka wallahi sai ya waye saboda ita ta fi su wayo ta sa su shi jiran kawai sai labari ya canza to sai gani abin da ya sa na dan faɗi wannan maganar da ki dauka wai da bikin yi ko ɗaya ne bukata ta cikin da ai a bukatar maimaitawa a dan nana ta a dan kamar addu'a ce kike sai kina roƙon wani abu ai sai da bita ko da zuwa yau da kullun da dan magana mai taushi da dan canza salo da ba ta an fahimci nan na magana duk a haka insha Allah sai ku ga an waye gari wata rana an fahimci abin da ake so a fahimta Allah ya kyauta wannan wannan kuskure ne amma akwai wani abu da nake so mu fahimta Hausawa sukan ce tun ne tun ne an fahimta akwai abubuwa da za a iya yi a gaban yara don su san mahimmancin shi san kuma ba haramun bane akwai abin da ba za a iya yi a gaban su ba ya kamata iyaye su bambance wannan na farko kenan sannan abu na biyu yaran mu waɗanda suke da shekaru na suna dab da su aure to sanin masu abubuwa irin wannan ba laifi ba ta hanyar da ta dace ina fata kun fahimci wannan to a nan gurin magana ta za ta zo da na shekaran gini sun ranzani inda aka ɗaura aure mace haka take wa mijinta tun tana a amaryan yana ango wallahi a haka za su ɗaure in ta matsalar take sai an zama wato jini da majina wai shekara da shekaru an ya'ya ila an aurar ba a yi ba da sai yanzu ila ko saboda ya aure wata yarinya ta ce bari in fara mai zai ga haushi zai ga jika ba da abun ba amma sun farko ana masa to insha Allah ina ganin abin zai taimaka kar mu kauce ma karatun mu sannan na Aisha take cewa inni arsaltu afwan annabi yace dan yahudawa su san cewa a addinin mu akwai sauki go sai ta ce inni ursiltu bi hanafiyyati samha ni an aiko ni ne da hanya wato wacce take ta daidai wadda take da sauki wanda ba ka hakura a ciki hanya mai kyau malam yace asalul hadisi mukarrajan fi sahihaini asalin hadisin nan an fitar da shi ne cikin bukhari da muslim wa ziyadatu karin da aka samu cikin wannan riwaya laha shawahid wato tana da shaidu min turuqin idda ta hanyoyi da dama malam yace wa qad saitu turuqaha fi sharh al-bukhari malam yace na bibi hanyoyin hadisin a cikin littafin sahih al-bukhari walillahi alhamdu wal minna kuma godiya ta tabbata ga Allah ma'ana hadisi ne ingantacce wanda babu wani kura akan sa wa qawluhu Allah ta'ala inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu cewa sallata da yanke-yanken da nake shine nusuk an gane ko yanka wa mahayaya da rayuwata za ka ce rayuwa gaba ɗaya ka so kam ya za ki sallah ya za ki azumi ya za ki aure ya za ki mu'amala ya za ki kwanta bacci ya za ki tashi bacci ya za ki kasuwanci duk abin da zaki ya zaki ci ya zaki sha ya zaki zauna ya zaki tashi domin mahayaya rayuwa gaba ɗayanta an kanke na ku Rili. dukanci dattanci a ganga duk wata sana'a jima ba fata muna fahimta ko menene sannan ya ce wa mamaki da mutuwa ta ma ita kanta nawaye duka wa'in abubuwan lillahi rabbil alamin na Allah da shi kai mana ba za ki duk wa'annan abin da aka faɗa ba sallah duk abin da ya shiga cikin salloli sannan yanke yankin da za ki yi na layya ne ko ko na hadaya ne ko ko na suna ne ko ko na walima ne ko ko na aure ne ko ko kawai na yarwata abinci ne haka kawai shi ne nufin kowane irin nufin in dai zubar da jini za a yi na rago ko na sa ko na raƙumi ko na kaza ko na tantabara ko tsuntsu ne cikin yi shi yadda Allah yake so sannan wa mahayaya da rarruwarki gaba ɗayanta da mutuwarki gaba ɗaya duka na Allah ma'ana mutum ba zai yi komai a waɗannan abubuwa ba sai yadda Allah yake yi shine ma'anar lillahi rabbil alamin malam yace ya amuruhu ta'ala an yukbira al-mushrikeena alladhina ya'buduna ghayra Allah Allah ya umarci annabi ya faɗa wa mashirkai waɗanda suke bautan wani Allah ya gaya musu cewa sannan su ɗin waɗannan mashirkai wa ƙuna da ghairin ko da ghairin mihi waɗanda suke yin yanka ba da sunan Allah ba sai da sunan gunki annahu mukhalifun lahum fi dalika annabi ya gaya musu cewa shi fa ya saba musu akan wannan abin da suke akai a fahimta su suna yanka don gunki ko ba gashi suna yanka akan nufin ba wa alal nusubi yastaqsimuna bil azlam kau suna yin yanka akan nusu. suna yin abubuwa da yawa wanda yake ba dan Allah ba annabi ya saba musu sai Allah ne yake ce fa inna salatuhu lillah mun shi annabi sallarsa dan Allah yake Sallah! ba za shi ba sai yadda Allah ya ce ai na Allah ne wa nusukuhu ala ismihi yankan da annabi zai yi ko me zai yanka kamar da ne bayani dazu kowane irin nau'i ne abin yankan alasmihi a bisa sunan Allah za a yanka ba da sunan wani ba ashe nan ba za ki je boka ya ce yanka ba da sunan aljanna ina fata muna fahimta alasmihi akan sunan Allah ne wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa haka za ka kauluhu ta'ala haka nan kamar fadan Allah ta'ala fa salli li rabbika kai salla ma Allah sallan dan Allah za ka yi Allah ake mawa wan har kuma kai yanka danwa kai wan har li rabbika ubangijin ka kenan shine Allah ai akhlis lahu salatuka ka tsarkake sallar ka ga Allah wa zabhuk da yankan da zaka yi fa innal mushrikina kanu ya'buduna al-asnam domin su mushrikai sun kasance suna bautar gumaka wa yadbahuna laha kuma suna yin yanke-yanke ga waɗannan gumaka samarahu Allahu azza wa jalla ta'ala bi mukhalafatihi Allah ya umarce shi da ya saba musu والحراف عما فيهم يكوشي وأبن سوء شكاكي والإقبال بالقصد والنية يكما كسنتو يكسنتا تحنير نفي دنية والعزم يكما ين عزم على الإخلاص لله عز وجل أبن إخلاصي كالله سبحانه وتعالى قال مجاهد ما مجاهد يكي تعليل كتفل ألوان عبد الله بن أباس يكي قل إن صلاتي ونسكي أي النسك أبن كيفي لأن النسك شيني الذبح في الحج والعمرة yanka da ake yi a lokacin aikin haji da lokacin umara wa sauri imam sauri kuma yake fara daga imam suddi shi ma an sa'id ibn jubair yace wani suki shine zabihi wato yankan da zan yi ko na hajin ko ba na hajin ba ina fata kuna fahimta wa kaza qala suddi wa bahaq haka da imam bahaq wa qala ana ga sai mu tsaya anan ko saboda yanayin lokaci Allah ya mana jagora sai littafin mu na biyu littafin a tafsirin tauhid za mu tashi a shafi na shafi na 115 shafi na 115 malama take cewa minar bida aiban na daga cikin biyoyi al-ihtifalu bi lailatul isra'i wal mi'raj yin biki da murna da bisa zagayowar daren da ake isra'i da miraji da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan bid'a ne wato isra'i da mi'raji yana da darussa na musamman wanda ya kamata mu ɗauka a cikinsa ba wai raya daren da wani bauta ko wani ibada ba ana bukata a raya shi ne da daru da ibadu a kowane dare ma'ana ana bukatar a raya shi ba sai wani daren da ya eh, daren isra'i ko mi'raji ba malama ta ce wannan kuma sha'aban da yin biki a rabin watan sha'ban wa raqqus sauti bis salati inda annabi sallallahu alaihi wa da daga sauti ko murya wajen yin salati ga manzon Allah min al mu'azzini wanda ladani yake yi ba da al adani bayan ya kammala kiran sallah wannan duka bid'a ne wa qawlu da fadin da wasu ke yi cewa sallimni ala rasul sallallahu alaihi wai ka gaida man da manzon Allah liman arada safar ila madina musamman ga wanda zai tafi aikin hajji zuwa madina ko kuma ziyara ta ce da Allah a gaida mana da ya rasulullahi ina ba da amsa wa qira'atu suratu duha da karanta suratu duha in faqdi shay'in ma yayin da mutum ya nemi wani abu ya rasa sai karanta wadduhe wa takhsis suratun min da keɓance wata sura ta qur'ani wa tsab'iha da yin printing ɗin wannan sura da tsira a ƙira'atuha duna baqiyatu suwari don karanta ta ita kadai ba tare da sauran surorin Qur'ani ba ana cewa yasin ana cewa tabaraka ana cewa su wasa'atul waqi'a wani mutum zai yi kuɗi ana cewa kaza za, zaka zaka dafa ta ka cinye ba abin da zaka sai mutum ya je kasuwa wallahi wa tusamma suwar al-munajjiyati da kuma sanya wa wasu suwoyi almunajjiyat wato ko almunjiyati masu tsere da mutum daga wuta suratul kafi da suratul waqi'a da tabaraka da yasin da arrahama da sauran surori wa raf'u sauti bi qira'ati almu'awwazati da daga murya yayin karanta qula'uzai wa ayatul kursiyu da karanta ayatul kursiyu aqba salawati bayan kowace sallah la min ahadil musallina ba wai daga ɗaya daga cikin masu sallah ba wala min jama'atihim ko kuma daga wurin ainihin wato jama'a su an gane wannan ko walau bi qasdi ta'lim ko da da niyan koyo ne ina fata ana fahimta yace wa tahdid adad al-azkari bi akthar min 100 marra da bance ko iyakance adadin zikirin da mutum zai yi sama da sau ɗari an gane ko a ce ka yi guda dubu ka yi guda dubu goma ka yi guda ɗari biyar kuma fahimta wannan iyakancewa bid'a ne amma an kai zikirinka mutlak shi kenan sai kai har ya kai dubu a nan dubu wanda zai haka amma iyakance maka wa zikir sufi wato zikirin sufaye yadda suke yi huwa huwa huwa huwa huwa huwa a zauna ya tafi da haka ba huwa huwa huwa huwa huwa ko shine shine shine shine wato ba ku taba ganin zuwa haka suke yi haka suke zikiri a dinga huwa huwa sannan su riga ha ha ha ha ha kama wasu sababu ba ka suke yi kuma Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah aka zo wata Allah Allah Allah eh wai Allah Allah Allah wannan ji ko sunan mahaifin ka ne aka zo aka yi cikin haka ai ba ladai yace au zikrullahi dufi ko kuma yin zikiri da dufi da dufa ana buga ganta ana Allah zikiri ana ya Muhammadu ka kula da ni ko ana buga manjiri ya ce addu'a wul jama'i ko kuma yin addu'a a tare a haɗa baki guda a ringa yi da sautin wahai da sauti ɗaya minar jami'i, na dukkan wanda ke wuri wa katma akhir yawmin min Ami, da cike ranar ƙarshe ta shekara al farin, wato ranar da za ta ƙare shekarar da ta ƙare da siyanin da azumi kamar a ce yau ya zuwa mana nawa ga wata yau mana shida ga wata yanzu ranar da aka kai ashirin da tara ga wata a ce ranar za ta ƙare shekarar ta ƙare ko sai mutum kawai ya azumi a ranar ƙarshen shekara za ta ƙare wata suka ta da azumi wannan bidiya ne ce kai ta fata mai wannan sannan wa kada bidayat awwal yawmin min al-am al-jadid bi siyam aidan haka kuma fara farkon shekara da yin azumi sabo shekara eh mutum ya fara sabuwar shekara da azumi wa min albid'a malama ta ce na daga cikin bid'a a yadin miladi wato yin birthday wato bikin zagayowar ranar haihuwa an fahimta ko bid'a ne ina fata an fahimta wannan birthday da kuke yi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda bid'a ne yace allati la yajuzu huduraha fadlan an iqamatiha kai idan an gayyace ki ma bi halakta ki je ba balantana ma ke ki ومن البدع هذا التنبوي تعليق لوحات على الحائط منع hotuna lauha kamar lajimin da ake sawa hoto ne an gane shigo da ake mammanawa a jikin bango ina fata muna fahimta wanda take an rubuta Allahu a jiki ko Muhammad duk bid'a ne wannan kwarai da gaske ta daga cikin mukhalafat akadiyya da irin tangaren da zaki ajiye a dakin ki mai alamar hannu yayi haka ɗan nan bukar bi su wannan mukhalafat aqdiyya ba ya ci baje ya fa kaza a ban eh in an sa kuma sai a cire ah, duwa ce sai an manna ake gufi ba manna ta aka shafi ake a karanta in za ki cike ɗakin ki da ake gufi a manna aljini ya shigo ba zai ki shigo ba ce ke za ki karanta bakin ke motsa harshe sakto ba shi ne ake so ba kin wannan babu qur'ani a cikin gidajen mu izu sittin wanda aljanu ke shiga jikin su ba qur'ani a jikin su fasta bakar da amma kuma me yasa aljanu ke zuwa shi aljanu ai sai ya karanta miki ma Ya ce Allah ya ce Muhammadu ya karanta abin da ya garbu amma ke ki karanta haka aka karantar ki karanta mu'awwaza ki nemi tsari da shi amma ba wai ki liƙa ba haka a motoci mutum ya makalawar shi a dole ya kariya a karantawa aka ce ayi ba a ajiye in abuwa don alin liƙa su ba ya za ki kwalliya da shi ne wanne wannan ai ba ɗaki ba ne nan wurin ibada ne ina fata an fahimci wannan yana da bambanci da a sashi a ɗaki allauha ta aka ce wannan lauha ne sun rikita abin ko ya kamata su bambanta abuwa ko ba lauha aka ce ba wannan lauha ne kuma wannan shi ai yana da soji wannan ma yanzu wato ado ne wanda bai wuce kima ba ai Allah kuma ya ce ku zu zinatakum inda kulli masjid ina ba ta afirka sannan hatta mu kanmu in za mu shigo masallacin nan kamata yi bari ki yin wanka bari ki fesa turare misali na ba ba wai ku mata fa kanku ce za ku rika da turare ku ce malam ya ce a rika ado dai mai kyau ina fata an fahimta nan ba ya to a zo da tsafta wuri ba ba ba da ce kamata a gani ba yanzu kun ga wani dan dan abu nan gurin duk bai kamata a ganshi a cikin masallaci ba dan wani dago dago abin da kika shaka ko dan wani goro goro haka ko dan wani haka dai kar a ga masallaci cikin tsafta ake bukata wannan ba matsala ai ina fata kin fahimta abin da ne lauha hoto a sa ilajinin haka a makala shi da katako ko da wani waye ina fata an fahimta a cikin bangon ɗakin ki an gane ko ai wannan masallaci in kin ga aljini ya shigo cikin masallaci to musulmi ne sallah ya zo yi shi ma ko ya zo jin karatu amma ɗakin ki ba masallaci za ki sallah a ɗakin ki amma dai ba zai hana aljani ne ya shigo ba in kin yi zikiri kin karanta azkar sai ɗaya. da zo gaba inda zai shiga ya zama katanga amma da ke bakin manna hoto in za ki kewaye ko ina wallahi da wannan sai ya shigo Allah ya kyauta malam ma ta ce wala bage da asbab irin yin haka din nan baya halatta saboda dalilai ga dalilan ta nan sai na farko yace ja'alta al-makhluq fi ratbati al-khaliq shi sanya halitta a matakin ko a matsayin wanda ya halitta haka kuma matsayi da na shine laysat bi zikrillah ba zikirin Allah bane kamar da na fara kin manna kawai la ilaha illallah ko Allahu ko Muhammad zikiri ne kawai wannan katako shi kai lauku shine musabahatin nasara fi ja'alihim Isa alaihi salam fi martabatillah shine kamar kiristoci yadda suka sanya annabi Isa a matsayin Allah ba sun ce Allah da Allah ba Allah ruhi ne tsarki ba bijali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi martabatillah yadda suka sanya annabi Muhammad a matsayin Allah نغلو شنو قد يؤدي الى الشرك الاكبر هي هكذا هي كيف يزور باب الشركه بالاضافه تهني اللي اكا قرا يا النداء تجي قال انو يا محمد يعني كيف بقى ما هذا يعني يا دون شيء كده وهذا الشيء اللي تجي يا حسين هو يا مهدي ايه كما تجي سوا shafi da shi da kone ai amfanin ilimi kenan da ba a sani bai ji an sani in kika ajiye wani zai sai ki cire kawai a cire ba a takarda ba ke? a ciki sai a zara takarda a kona ta ko ta ko ki ajiye ko girgin yayi a <laughs> ah, ai ba hikima ba ce ai bid'a bid'a kawai a ce eh wannan hikimatun nan ba ba da gaba ce wannan hikimatun na kisa ce yana ganin mun samu wurin tsayawa ko sai mu dan dakata a daidai nan saboda karatun mu ne yau mun makara sosai Allah ya mana jagora na'am hoto a koyewa ake idan ana bukata sai a dauko a kalla haka ake Thank you. wannan za ka dan ya rubuta dama don ki gani ba wannan ba laifi shi a azkar ai sunan Allah kai tsaye da zan ake magana Allahu Muhammad kawai shine ba su. kafi wannan littafin Malami shi ne littafin dariqus salihin ila rabbil alamin za mu tashi a shafi na 147 mas'ala ta goma a tasbihu aunun lil musafati fi at-ta'a afwan aunun fi at tasbihi yana taimakawa wajen rige-rige wajen aikin da'a an gane ko zai tafi tsere ma kowa rawa muslimun an abi barri imamu muslim ya rawaito hadisi daga abi Allah ya kara masa yadda Ya ce anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama. qalu lin nabi wadansu mutane sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yadda cewa talakawa ne mutanen Madina suka je wurin manzon Allah suka ce masa ya rasulullah ya manzan Allah zaha zahaba ahlul dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada sun kwashe lada saboda me kika ce yusalluna suna yin sallah kama musalli kamar yadda muke sallah wa sumuna suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi kama nasuma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim amma kuma su suna da ranar dukiya suna yin sadaka da ita Kada sai annabi ya ce yace awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun a kuma ba Allah ya ba ku abin za ku yi sadaka da shi ba abin yadda abin yake shine waɗannan talakawa gani suke ai tare muke sallah in za a ba mu ladan sallah haka za a ba su daidai ba za a yi musu matsala ba in za mu yi azumi tare muke a ba mu lada a ba su lada amma su suna da kuɗin da suke sadaka suke aikin alkhairi amma mu ba mu da shi sai ya ce ai kuma kuna da abin da Allah ya ba ku wanda za ku iya yin sadaka da shi da shine annabi ya faɗa musu abin ya tuna musu Ya ce ai inna kullu tasbihatin sadaqa duk tasbihi sadaka ne mutum subhanallah sadaka subhanallah sadaka ta fata fahimta sannan ya ce wa kullu takbiratin sadaka dukkan wani kabbara da mutum zai yi shi ma sadaka ne wa kulli tahmidatin sadaka dukkan wani hamdala ma sadaka ne wa kulli tahlilatin sadaka dukkan hailala sadaka ne mutum ya la ilaha illallah an fahimta sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka umarni ya kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyun an munkari sadaka hani daga mummunan aiki ma sadaka ne kai sai annabi ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka namiji ya kusanci iyalinsa ma sadaka ne qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah a ya ci ahaduna shahawatahu yanzu ɗayan mu zai biya sa dan jin dadin sa wa yakunu lahu fiha ajr kuma sai zama ya samu lada qala sai annabi ya ce masa ara'aytum law wada'aha fil harami shin ku bani labari inda zai je ya biya bukatar taka ta hanyar haramun fa a kana alaihi fiha wizrun shin za a rubuta mai zunubi sahabbai suka ce eh lalle za a rubuta masa zunubi to sai ce fa kazalika idza wada'aha fil halali haka idan ya biya bukatar ta hanyar halal kana lahu ajran yana da lada akan haka din na goma sha ɗaya a tasbihu kalimatun mubarakat shi tasbihi kalmomi ne masu albarka tasbihi kalmomi ne masu albarka rawa muslimun an juwairiya imam muslim ya ruwaito hadisi daga juwairiya Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kharaja min indiha bukratan wata rana annabi ya fita a wurin ta da sahi hina tasina sallar subha bayan yayi sallar asubahi wa hiya fi masjidiha tana zaune a masallacin ta ma'ana inda ta yi tana zaune a masallacinta shikenan da take zaune sun maraja'a zaman da take mai nuna mana tana zaune ne haka tana kallon zai aflam tana kallon arewa 24 me ya nuna mana a shi tana tasbihi tana zikiri ne tun da shi unwanin da ake magana a kai ita fata muna fahimta tana nan a inda ta yi sallah tana zikiri shikenan da ya je ya dawo wahiyya jalisa tana nan a zaune har sai da ya hantsi fa abu hakun gani ya ce hatta ko ba da raja'a ba da an tabha wa hiya jalisatun faqala sai yace ma jilti ala alhali allati farattuki alaiha har yanzu kina nan baki gushe ba a yadda na baki kina nan kina zaune kina zikiri qalat sai tace na'am ina nan har yanzu qala annabi sai annabi ya ce mata laqad qultu ba'daki arba'u kalimatin bayan na fita din nan kawai na faɗi wasu kalmomi kwaya hudu bayan fitana na baki din nan na faɗi kalmomi ƙwaya hudu salasa marratin so uku na maimaita kalmar kawai waɗannan kalmomi da na faɗa ƙwaya hudu na maimaita su so uku annabi ya ce lauzinat dima ƙulti da za a auna su da abu da ke kika faɗa tun bayan asuba har zuwa yanzu da kika hanci munzul yauma shine wannan munzul mana har zuwa yanzu din nan annabi ya ce lawaza na tunna da waɗannan kalmomi na guda hudu sirrin jaye abin da suka faɗa ƙwaya hudu ne fa kawai kuma su uku na maimaita kawai mene ne kalmar gashi nan sai annabi ya ce kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan shine abin da annabi ya faɗa su uku kawai shikenan magana ta wuce ku kalli yadda abin yake annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi mana na ce ina tasbihi ga Allah tare da gode masa adadin tasbihi na da godiya ta ga Allah adadin halittun Allah gaba daya guda nawa ne halittun Allah kada hankalin ke cewa mutum aljani dabba kawai a halittun Allah gaba daya guda nawa ne kuma ba wai nau'in halittun Allah yake magana ba a adadin abin da Allah ya halitta kifayen Allah a ruwa guda nawa ne in jin faɗa guda nawa ne kuma a yau an haifi guda uku ko hudu ko takwas ko kifayen biliyan nawa suka haihu a cikin jirgin a cikin kai ruwan dabbobi nawa ne ƙarƙashin ƙasa guda nawa ne a sama guda nawa ne a kan tudu guda nawa ne a sararin samaniya guda nawa ne eh mala'iku duk suna ciki al'arshi suna ciki kursiyin Allah na ciki wuta na ciki aljanna na ciki duk suna cikin halittun Allah komai da kika sani adadin halittun da Allah ya yi shine adadin tasbihin da kike ma Allah yana da adadi <laughs> ɗaya kenan sannan wari ba nafsihi sannan na yi wannan abin ne adadin halittunsa iya yadda Allah ya yadda irin sai Allah ya ji ya isa haka ya lalle ya yi yadda ya ma Allah nafsa bi ba nafsi ji ta yarda da shi Allah da zini in ni? bani kika sake bani ba fada mai shi kika sake bani kika sake bani ko ba ka bane idan ina ta ci ina ta ci me zai faru zan iya gyatsa in ji eh, ya na kai karshe ko ba ka bane to amma a lokacin zan ci ba na bukata kuma bayan awa ɗaya ko awa biyu ina na riga na fitar da wannan me zan bukata kuma zan sake nema dai sai na zaki ci haka dan adam yake misali to sai an kai sanda Allah zai ji ya yarda da wannan tasbihin ka ba ina kwatanta dan adam da Allah bane domin shi dai saka mislihi shay'un huwa samiul basir wannan na kusanto da misali ne kawai sannan bayan wazanar shi din nan sannan wazinatu arshihi da nauyin girman al'arshinsa ke san nauyin al'arshi eh nauyin al'arshi ai ba zai misalci ba amma barin ba ku misali da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan duniya da muke ciki mai malaman science suke cewa dangane da girman duniyan nan sai an samu duniyan nan irin tamu guda nawa kafin a kai girman rana guda ɗaya kusan girman rana rana ne ke ganin ta Biyoyin duniya nawa za a samu irin mu kafin a samu girman rana a ina gana ta kusa muku cewa wannan ranar da kuke kallon ta ba karama haka ba iya girman ta kenan ba nisan ta take tsakanin majalisar kuma nisan mil miliyan casa'in da uku mil miliyan casa'in da uku an fahimta to bar wannan inda ba za a gane wannan ba amma in muku gwaru-gwaru kun ga wannan duniyar tsakanin wannan duniyar zuwa wata duniya ya ce shekara ɗari biyar ne an fahimta ko kuma tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu shi shekara ɗari biyar ko wata sama ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar har zuwa saman bakwai to waɗannan saman bakwai samman nan da kuke kallo wanda a cikin rana take ita kanta an gane wannan ko wanda Allah ya ajiye ta a bisa tsari irin nasa to idan aka dauki duniyar nan dukkan su guda bakwai ko kalli girman su sai a jefa su a cikin wato al'arshin Allah an gane ko al'arshi na Allah to kamar an ɗauki tiralla guda bakwai ne an jefa su a cikin sahara ya kun su girman ya girman yake yanzu ba duniya ba nan yanzu buhu ɗaya kawai na siminti aka cikin ɗauka ce ta hada ki ɗaji a cikin duniya yake wannan abu kuma duniyar nan da wanda ɗan adam ne ya yi a ya ita kanta duniyar irin ta guda bakwai su shiga cikin al'arshin Allah kamar an jefa tulalla ne a cikin sahara guda bakwai jiki a wurin ba da zai gansu ba na abu da za a wani wani to su da aka jefa sun shi al'arshin kashi nauyin shi ake magana adadin wannan kalmomin da ke fara za shi san shi abin ba ƙarami ba ne to kun san cewa shi al'arshin nan da ake magana shi kuma da aka ɗauke shi gaba ɗaya aka jefa cikin kursiyin Allah shi kuma kamar an jefa kobo ne shi ma a cikin daji kuma Allah yana zaune a kan kursiyinsa a kan al'arshi annabi ya ce yana kallon ɗan adam ba abin da ke ɓoyuwa a kan abin da muke aikata ba abin da yake ɓoyuwa a gare shi ne ya sani yana kallon mu cikin mu har da ke mai yana hangoji a cikin masallaci ina fata kuna fahimta a shi za ku ga abin ba wasa bane ina so ku gane ya ake annabi ya ce mata sa da za a auna su a shi wai abu gana ne ku gane in ji kalmomin suka zama jawami sun tattaro abubuwa ne da yawa annabi an bashi jawami in kalim zai faɗi kalma ɗaya amma tana da ma'anoni burdik to bayan wazinata arshi sai ce wa midada kalmatihi da adadin wato tawada da za a yi amfani da ita wajen rubuta kalmomin Allah yanzu kin san kalmomin da Allah ya fara ko ƙur'ani, kaɗai muka ɗauka kalma kawai ta cikin Qur'ani kalmat cikin Qur'ani wajen kalmomi dubu ta cikin ƙur'ani. kalma kawai kalma kalma kalma ɗaya biyu uku hudu kalimar ko su tarai ne kuma yanzu shi annabin shi ne annabin ƙarshe kuma ƙur'anin shi aka ba shi annabawa nan aka yi kafin annabi annabawan Allah guda ɗari uku da goma sha nawa sha uku ko sha bakwai ko sha takwas kuma yadda aka faɗa amma ga manzanni guda nawa ne wanda ya san adadin annabawa ka shi manzanni ga adadin shi annan manzanni ya faɗa Allah ya yi magana tun kafin a halittu duniya a shekara dubu hamsin ake bayanin lauhi mahu da abubuwan da ke ciki kin ma sanya yaushe Allah yake kin san maganganun da ya faɗa adadin kalima ta ba kai Allah ma ya faɗa mana adadin ba ku gane ba ko iya adadin ba dan ki gane ma abun ba zai yi ba kawai hankali ba zai dauka ba sai dai kawai ki ba da gaskiya ki imani da ya ce mana ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin eh ya ce da a ce duk abin da ke bayan ƙasa na bishiya duk wata bishiya da ke dajin falgoli da ke najeriya gaba da da ke afirka da ke eh, asiya ko irani ne duk wani ɓangaren duniya duka duniya duk wani itace ita itace ne mafil arzi min shajaratin a ƙalamin ya zama shine alƙalami na rubutu sannan sai ce wal baharu duk wani tekun duniya kuma ya muddu ne tawada Wani za a riga dangwala ana rubutu ba ruwa a teku shi ne teku shi ne tawada kada fahimta wal bahru yamudduhu sannan min ba'dihi bayan wannan tekun ma da wannan duniyan da itacen da ke ciki sab'atu abhurin ga wasu guda bakwai tambayi suna jira su ma irin wannan Allah ce ma na fidat kalimatun lahi kalmomin Allah ba su kare wasu ita kare su kalmomin Allah ba Kawai wannan salatin ko tasbihin nan da annabi ce shi adadin kalmomin Allah akwai iyaka babu ba sai Allah ya kara ma annabi daraja ko nan kalmomin kina fada kina fada ina fata muna fahimta idan muna yi mu gode ma Allah mu cigaba idan ba mai mu fara kasu muna cikin kwanaki goma na farkon watan zulhajji su falala wanda ake so a yawaita irin waɗannan kalmomi a cikinsu fadl tasbihi bil asabi alalan yin tasbihi da yan yatsu ke ba da tarbi ba ba ana nufin kuma tarbin haramun bane amma tarbi abu wanda ke muhdis samar da shi aka yi daga baya baya ba musulunci bane tarbi ina fata kuna fahimta akwai falala a cikin yi da hannu da yatsinki malam ya yace rawat tirmidhi wa Hassanahu. imam tirmidhi ya ruwaito hadisi ya kuma ce hadisi ne hasan عفوا وحسنه albani ko إمام albani ne ya inganta hadisin an umama daga umama haka ne nam an ummihi an gane ko wa hasanahu al-albani an ummihi humaydatu bint yasir kuma yasa shi imam tirmidhi kenan an jaddatiha daga kakarta ita ma ga duk malamai ne a cikin ko ka ci karɓar ruwaito a wurin babanki da kakanki eh yanzu da za ce kowa ya faɗi wani abu da ya taɓa koya a wurin kakansa ko kakar samace za ku ga cewa shi daga wani abu ne na ilimi sai dai wani abu na rayuwar duniya ko na zamantakewa amma ilimi dai shi da wahala kin samu a wurin sakanki kin koyi surori guda nawa Ya eh. yanzu duk ladar da kana tana samun inji kala kana nan kuma da nan shi kenan ana ƙara wa rayuwa albarka sauraka kun ga ashe duk malamai ne daga kakasa kun ga uwa ta gaya maɗa a ya ka ya kuma ta koya wa ɗanta ko kuma haka ba ya ce wa kanat minal muhajira ce tana cikin waɗanda suka hijira qalat take cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne yace mana yace alaikum bi tasbihi kun yin tasbihi ku mata kai ce fa da dai magana da mata alaikunna bi tasbih lalle ku yin tasbihi wa tahlil da hailala wa taqdisi da tsarki ta Allah wa aqidna bil anamil kuma ku rika kirgawa da anamil anamil shine da ƴan yatsu ku dinga kirgawa haka da ƴan yatsun ku in kuna yi sai ce fa hunna mas'ulatun wallahi za a tambaye in ya tsalla ku ya tambaye kuma za su bada shaida cewa kun yi da sannan mustanqatun za su yi magana masu yin magana ne su wala taghfulna ba sa gafala wallahi ba sa mantuwa fa tansaina rahma ko kuma wala taghfulna fa tansaina rahma kar ku gafala ku manta da rahma ta Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan hannun rahma ne ki aiki da shi Allah ya ba ki hannu ki ga kina amfani da wani sarki ko wani kaza a ki Allah madaukakin sarki ya mana jagora ka dai nan za mu dakata dakata wanda za mu yi kuma sauran littafin guda biyu ba za su samu shi ba nan mustamtaka za su yi magana eh, za su yi nufu ranar tashin al'iyama wannan yana fassara wannan ayan ne cewa al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun a gurguje akwai wata takarda da aka bani akan ta nake so mu tattauna a gurguje ba mu da lokaci sosai duk da asalin takardan an yi gaggawan baku kamar yadda na samu labari kokari an yi ne don a fara dubawa idan akwai kurakurai ko akwai abin da za a goye ko a kara ko a rage sai a yi amma kuma sai aka ce har ga an ba ku to wannan abu da yan uwa suka yi abu ne wanda yake gaskiya ya yi kyau kwarai da gaske bayan an same ni da ita kuma abu ne duk inda aka ce ana tafiya tare yana da kyau a ce akwai tsari tsari kuma abu ne wanda yake in an bi shi ana kaiwa ga nasara muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da yadda suka yi kuma na kuskure ne muna fata Allah ya yafe musu kuma ku sani cewa an yi ne ba don a musguna ma wani ko a matsa ma wani ba ko wata a an yi ne don maslaha na ci gaban karatun da kuma ci gaban addini kuma ya samo asali ne bisa bayanin da na yi a statistikan da suka gabata na cewa duk karatukan mu yanzu duniya ke sauraron mu kai tsaye ba kuma ainihin wato mu kaɗai ne muke saurare ba illa iyaka ba kallon ku ake ba amma ana sauraron duk abin da muke yi shi yasa muka sa da waɗannan abubuwa karkashin kai wannan magana shi yasa ƴan uwa suke tunanin ya kamata a ce an fitar da wasu ka'idoji da wasu dokoki na san kun riga kun karanta daga ciki shine lallai ko wata ɗaliba ta zama mai ɗa'a ga malami da dokokin karatu dukkan wannan eh, doka mun sani ku manya ne kuma iyayenmu ne wasu ku yayyinmu ne dukkan ku kuna da hankali wasu ku malamai ne baya bukatar sai an nuna muku muhimmancin da'a da dabi a kan irin wannan wannan babi na biyu shine ka'ida ne musamman a bar tambayoyi sai an gama karatuttuka kuma a takaice kun san nayi wannan magana kwarai da gaske hatta mu da kalat ma da ake shigowa da shi bai kamata ku shigo da shi ba kuma kwata wani lokaci ne nakan ga wata maganar kila in tana da muhimmanci su ta, har ma in responding a kai amma dai babu wannan mudakala da shi kansa yana cinye mana lokaci to duk wata tambaya in ji za a yi ta a yi ta a takaice kuma bayan an kammala karatu da wannan za ku ga canji insha Allah ta'ala daga zaran mun dawo bayan sallah shine wato za mu rika barin lokaci gamsasshe na yin tambayoyin ina fata muna fahimta sannan abu na uku shine kowace ɗaliba ta tabbatar da sunanta a rijista ko rijista kenan ko amma ba kira rijistar ko ko ana kira to akwai rijista kowace ɗaliba ta tabbatar da sunanta da rinta wannan zai nuna maka cewa kenan idan kin janyo kawarki ko kin janyo abokin zamanci wato wanda kuke cewa kishiya musulunci babu kishiya kin kika janyo abokiyar zamanci ashe akwai buƙatar ki samu ra'isa kenan ta san cewa wancan ta zo ga sabuwar ɗaliba sai a sajjera ta a cikin wato ɗalibai bayan kila an yi wasu abubuwa da ya kamata a ce an yi na bincike an santa ba a santa ba ko ko ya take daga ina take mace ce mai kokari ko a za ta yi karatun ko ko wasa ne wannan kenan sannan abu na uku shine ko na hudu ne na hudu a kashe waya ko a sa a silent yayin karatu wannan ai abin da wanda yake dole to da dama muna karatu za ku ga ana kiran waɗansu wayoyi kuma ya sa ɗaukar hankali na ni kenan lokacin da muke karatu sai na wai ga cikin fushi zai faɗa haka kawai sai duka sai ga ashe iyaye nan da sai shi to yana da kyau mu ƙara kiyayewa dan dai saboda mu eh, ainihin wato eh, gudu tare a tsira tare sai ga gudu kiyaye wannan dan an shigo tun farko aka shawaya ba zai ka kashi a hazard bane wato vibration din nan a'a ki ta a summit gaba daya ko ki kashe ta gaba daya in dai ba kina jiran ko tsammanin wata waya da za ta shigo ba waya kuma in ta shigo miki muna da tsarin mu ta tashi ne tsam ki wuce ki fita waje sosai ce wai ba a cikin masallaci muna karatu kina ga kina makaranta ne zai ce wannan shi ma matsala ne kina kira makaranta mana dama kar ki daga waya domin duk abin ya ci gaba da yi za mu sa doka mu kwace waya wannan waya kuma muka kwace ta ba za ki same ta ba sai bayan mako biyu kuma tare da kudin fansa gaskiya daga kai fa za mu an wayar sai bayan sati biyu tare da kudin fansa za ki fanshi wayar a suwa ce mana waya mana karatu eh idan mala'iku suka zo gurin da ake zikiri suna jin da tsuwa da zarar an kauce ma abin ana hira sai suke su gurin ko ba ku sani ba ba tara ta mana ba kun sani saboda haka mu ma sai mu anshe sai bayan sati biyu sati biyu kuma ta fashi wayar kun ga gobe za ta tafi da ya kasuwa ce tana tsammanin wasu kuma ake shigo ba da makina kun ga ta yi asara ita ah, don abin da ta mana asara ya fi wanda ita za ta yi sannan abu na biyar shine a gaggauta biyan kuɗin wata ko lokacin da ya kamata asusun aljanna kuma a buɗe yake ko da yaushe wannan abin da nake fahimta akwai wani kokari da ku ko sannan abu na biyu na fahimci cewa kalmar karshe da aka faɗa ƙasusun aljanna abu take ma'ana idan akwai wani jiw da kuke amfani da shi ko tana nan abu da za ki iya ƙarawa ko za ki ko kuma ki ma sa ma kanki wani abu wanda ke kika ga da kanki za ki shiga aljanna ta wannan hanyar ina fata muna fahimta akan ƙarƙashin wannan gaba ta biyar sannan abu na shida a bar masallaci a koda wani lokaci cikin tsaka kun ga nayi magana ɗazu ko kada ga abubuwa sun zube kaza nan ya faɗi ya ɓaci kaza musamman ma dai wasu sanakon sukan zo da yara amma kuma akan an yi kokari wajen natsar da su duk da haka sai an ƙara sa ido sosai musan cewa masallaci ɗaki ne na Allah wurin ibada ne ba wurin wasa ba akwai wajen zuba shara da aka tanada ina wurin zuba shara don in gashi in tabbatar da ido na shi ne wanta to to to shi kenan kun ga ba wata wanda za su zo kuma yanzu magararci ba uzuri fa duk an gama ɗauke mana wani wani hankali sauraka na wurin zuba shara can sana abu na bakwai a kula da yara musamman masu zuwa da yara in har zuwa da yaran ya zama dole ana fata an fahimta ne yanzu kama wannan talibin da yawo ko ya yi waka dole a kula da shi a tsare shi ina fata an fahimta eh duk da haka ne yanzu idan yaro idan wani bai ke kamar shi ba za ku ga ita su kama wannan kun gabaci take amma shi tun da ya fara kafa ire-iren sa nake nufi ba sai shi ba duk wanda ya fara wayo ya fara gane wani abu to dole ne a rika nasar da shi sosai a dan masa hikima to to a dai san yadda za a yi eh ai ku iyaye ne kuna da hikimomi ko san ya za ku yi an fahimta sannan sai wannan ma kun ga abu ne da da aka faɗa nan abin da nake fahimta shi ne asali ma shine kar a zo da yaro kuma in zuwan ma ya zama dole ne domin an ce in zuwa da din ya zama dole sannan to a lalle a kula da shi ina fata muna fahimta sannan na takwas duk mai bukatan karatu a wasa su ba da lambar don dan a tura mata eh, sai ne dan a tura mata akwai wani group da aka bude an fahimci wannan ko shi nan ma an kawo shi nan sai akwai group chat guda biyu na karatu kadai wanda na karatu kadai din da na wani ilimi ko dai karatun nan ko kuma wani abu na ilimin da za a iya amfana da shi kai tsaye ina fata an fahimci wannan shi kadai ake sakawa a ciki ko shi kadai ake turawa a da wannan gurbin kun sani babu kowa sai ku kadai dalibai ni a iya sani na ni kadai ne na a ciki ko ba haka ba ni kadai ne saboda wannan karatuka sannan sai kuma gurbin na biyu wannan na kasuwanci ne ku ne tsakanin kuji ba ma na ciki ne kuma haka ne ko yana ciki to ba na ciki wannan naku ne ku na ɗalibai shi kuma don yin kasuwanci ko tattauna waɗansu abubuwa da kike da shi da za ki tura na kasuwancin ko kuma abin da ya shafi a masallaci ko a wajen masallaci ne wanda za ku yi tattauna tsakanin ku wannan ce haka idan kin tashi kin ba da lambar ki kun ga shi tana da amfani za a sa mutum a gurbi nawa kenan gurbi biyu kenan ko da wancan da wannan sannan akwai kuma na goma akwai tunatarwa kamar haka wani ana janyo hankalin ki ga ƙarshen waɗannan ƙa'idoji guda goma ki tuna da yin addu'a kafin shiga masallaci yana da muhimmanci wannan addu'a ta bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi wa rahmatik sannan ki shiga cikin masallaci da kafar dama labibba ne in kuma za ki fita ki bi addu'a ki fita kafar hagu shine bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah اللهم اغفر لي اللهم اسالك من فضلك اللهم اصلني من الشيطان الرجيم saboda wannan addu'a tana da muhimmanci sannan addu'a bayan fara karatu wato kafaratul majlis wanda wannan bice da baki wani lokaci ko mai kafaratul majlis din ke ma yana da kyau ki na ki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sannan gaisuwar masallaci wato tahiyatul masjid idan kin shigo akwai dama yana da kyau ki raka a biyu a takaice dan zama a cikin masallacin saboda umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan haka din an gane wannan ko musamman sai dai in kin zo kin samu ana sallan farilla ne to wannan dole zaki ba farilla ba wannan sallan zaki ba sana abu na gaba shine a guji takura wa jama'a wurin zama a matsa an gane wannan ko takure dukkan mu yan uwan juna ne in wata ta zo ta riga zama su ta zauna ba komai wuri ne na kowa kamar da aka ce dole sai wani ne kuma ba ta amince wannan wannan kujerar ce kawai koda mai zama akan ta yayin ba wanda za iya zama wurin kana shoki ko ba kai wani ko ba ka ba amma cikin nan gurin cikin da wani ya samu ko ta samu za ta zauna in ta riga zuwa shi nan ba a ce dole sai wancan ta zauna a nan ko ko a wannan satin akan na zauna dole kuma in sake zama a nan ba ina fata muna fahimta a zauna kowa shi sa wannan kalma sai idan kulan duka yan uwan juna ne ba wani bambanci ina fata an fahimci wannan da hajiya da malama da matan malam da baggo da inna da ya gwalgwal da ya findo duka da ne a cikin masallacin nan ba bambanci ya farka bai na azumi na arabi ko ba haka bane duka da ne babu bambanci tsakanin bakatsiniya da banifiya ba bambanci tsakanin wato bakanwa da bazazzagiya ba bambanci tsakanin kaza da kaza duk irin wa'annan abubuwa mu ajiye su a jefe duka mu yan wan juna ne misali ne nake bayarwa an fahimta Ana Allah ya taimake mu ba mu iko amfana da abin da muke koyo ya saka musu da alkhairi ko masu karantarwa to wannan aya ce aka kawo mana wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula mana wannan takarda da aka bashi kamar alkawari ne za ki ciya wannan dokoki ya dai ni abin da nake cewa kuma wannan takarda da kuke ganin ka da waɗannan abubuwa da aka faɗa qabil lit mana za a iya canza wata dokar idan an ga akwai maslahar canzawa ko a ƙara wata ma idan an ga wata ta yi safa-safa a sa mai zafi in an lura wata ta yi zafi a canza ta duk da dai a haka gaba babu wani zafi amma dai ku gane za a iya canza shi a da wani lokaci idan bukatar hakan ta sa su ba ta yi zafi ba ai kun ga kamar ita ba ta cikin nan dai kiyaye abin da nake so in ƙara faɗa mana shi ne mun yi bayanai a baya da yawa a gurguje akan falalan waɗannan kwanuka wasu abubuwan mun yi anan wasu kuma a wasu wurare amma su je na san waɗanda suke bibiyan group na sun samu karatun wasu kuma sun jiji wato akwai magana da ake yawan yi Kika nake so ko in a ran shin yanzu ya za yi da azumi ranar asabar gashi ya faɗo kuma mun ji wani kiɗin na albani albani ya faɗa fahimtar sa Allah ya ji kansa da rahama kuskure ba a fasa azumin ranar arfa wai dan ya faɗo asabar ko dan ya faɗo ranar juma'a ko ma yaushe ya faɗo itlaki annabi yayi shi wato ibada irin wannan ta arfa tana daga cikin ibada zawatul asbab sababin ya zo dole a yi ya take komai a takaice kenan amma akwai bayanai da yawa da tsurku hanyoyin da aka rubuta hadisi da suke da bayanai duka shi ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ajiji ne ba duk a cewa ya kuskure ko kaza ba ina fata muna fahimta amma kar mu samu haushi kar mu samu wani shakka a azumi ranar asabar insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da shari'a ta hana shi wara asabar ta aiki ibada azumi ba tare da kin yi juma'a ba ko kuma za ki kara da lahadi amma wannan lahadin ta mu ai ba za a yi azumi dama ran sallah ne misali shi wannan sababin shine zuwan arfa shi kuma arfa koyi tana fadawa ina fata an fahimci yanzu a ranakun nan da muke da shi na guda bakwai a cikin mako kama daga ranar asabar har zuwa ranar juma'a babu wata rana guda ɗaya a cikin bukon nan da ba taɓa yin arfa a ciki ba kowace arha ba tare fada sai ta fada to kun ga ashe babu wani hayaniya a ciki saboda ka uwa wannan shi ne ƙararren waɗannan kwanaka kakun sani ba sai an maimaita ba sai dai kawai min babu zikira yawan zikiri yawan ibada domin Allah ya ce wa'azzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir sai ce liyashhadu manafi'a lahum sai ce wa yadhkuru isma fi ayyamin ma'lumat zikiri ake bukata karatun qur'ani yawan hailala yawan tasbihi ta tahmidi tamjidi yawan yafiya yawan sulhu tsakanin mutane sadaka ga duk irin ayuka ayyuka ziyara wa juna ina fata an fahimta ziyara gidajen yari ziyara asibitoci duk wa'annan suna daga cikin ayyukan da Allah ke nuna kalada domin hadisin da annabi yake cewa eh, yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah babu wasu yin wanda aikin kwashi a cikin su yafi soyuwa ga Allah Ya yace ahabbu min hadhihi al-ashr sama da waɗannan kwanuka guda goma a ayyamul ashr sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi dan Allah annabi ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi dan Allah Ya ce illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji bi dhalika bi shay sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da kansa bai dawo da ko'e ba shi ma ya yayi shahada dukiyar ba ta dawo ba shi kare ne yake da daraja kwatakwacin irin wannan sai kun gaba abin wasa ba ne ka ce mu dage ba ainihin wato yi ibadoji yadda suka kamata sannan dai har yanzu abu na karshe a gurguje tun da wannan shine daga shi ba za mu dawo kuma za a yi sallah shi ne abin da ya shafi ahkam na layya shi ma ana tambaya yanzu malam mace in za ta yi layya ba za ta yi kitso ba wa ya ce miki za ki kitso za ki ga kanki gashin ki da ya zube babu laifi yana daga cikin ma la yumkinu al-ihtirazu minhu abin da dan adam ba zai iya kauce mawa ba ba a kama su da wannan laifin kin fahimta ka'ida in zaki tada kai sai gashi ya faɗi saboda ki tada kai ki ji kai wannan bai faɗi bai faɗi miki miki musabbanci ba namiji zai iya tada kanshi shi ma dan kadan ya faɗi ko ya tada gemu babu laifi bai fata masa ba ina fata muna fahimta idan ma baki tada kan ba sai ya zama ga kan yana miki ciwo sai kin kitso sabo to ya halatta ki namiji yana ajiye gemunsa ko kumbarsa bai taɓa ba saboda zai yanka ina fata ana fahimta sai ya zama da kuma kumbar ta girma tana damun ta halatta ya yanke ina fata kuna fahimta ba a ce wa za a yi za ka bar shi ne asali saboda mustahabi ne in ka bi ka bi umarnin manzon Allah kana da lada masu cewa wai ka yanke gashin ta kawai ko ka yanke kumbar ka wannan sabon umarnin manzon Allah ne ana ji wa mutum tsoro kar ya fada cikin fushin Allah domin Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim abdullahi dan abbas ya zo wata rana yana tafiya zai shiga masallacin annabi ya zo duk da bakin kofa kawai shi annabi yake cewa ku zauna ku zauna yana cewa sahabbai kawai sai aka rajibi shi ma ya zauna haka sai ake banda kai ya kike zama cika annabi ya ce in zauna sai ki zama bayan Allah ya ce fal yahzar na yukhalifuna an tusi ba tusibahum suna fitna ta samu mutum in tana sa'a umarnin manzan Allah fa tana za ta isa mun ka daga yin wannan sai ga mutum ya fara bin bokai sai ya fara zuwa wurin ya tsubu sai ku ga ya bar aqida ta musulunci wallahi kuwa saboda saba ma umarnin manzon Allah ko azabun alim ko azaba mai radadi ta samu mutum to saboda aka gara mu kiyaye wannan duk abin da aka ce mustahabi ne ko sunna annabi yayi umarni to mu rika kokarin aikatawa an gane ku mu rika kokarin aikatawa kada a ruke mu da wasu abubuwa sababbi abin da aka sani a kai wanda yake na sunna ne na daidai iyaye da kafin gidan a kansa idan akwai wani fahimta sabuwa to sai bayanin a ina ne yake amma ba a rubuce abu kawai sai tsaye ba tare da wani hujja ko da dalili ba da ka ita fata muna fahimta waɗannan su ne kamar yadda na faɗa za su iya kanki ba kuma shi iya yin yankan ma da kanki mace za ta iya yanka abin layyan in ba ta da tsoro an fahimta ba laifi ba ne eh, abin da ake yanka kuma shine rago mu a mu na malikiya ko tinkiya ko bunsuru ko akuya wato tumaki ko awaki sannan sai sa ko sanuwa sannan sai raƙumi shi akuya ko bunsuru wato awaki ko tumaki duk wanda ya shekara ɗaya a cikin cikinsu ya isa aiki shi idan kuma wato tara ne ko sanuwa idan ta shekarar biyu idan kuma raƙumi ne sai ya shekarar biyar da kinkiya ko rago ko akuya ko bunsuru mutum ɗaya ne ke yanka ɗaya daga matsayin kansa ba laifi gane ya sanya wajen biya da iyalansa a ciki amma sa ko sanuwa ko raƙumi ana iya musharaka mutane suke saɗu su yanka guda ɗaya ina fata kuna fahimta wannan shine dan abin da muke so mu tunatar da mu sai kuma kabin da aka saba la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu sauransu za a ta yin wannan ne bayan kowane sallah har zuwa tafiya idi mata suna zuwa idi ina fata muna fahimta ko da mace tana da lalura na rashin yin sallah za ta je idi ta halarci jam'in mutane Kana gefe ina fata muna fahimta Allah maraukin sarki ya mana jagora idan muku tambaya kwaya ɗaya kawai shi kenan sai da addu'a za ku dawo laraba mai zuwa ko ku ba ku gama yawon sallah ba sai ta sama Allah ya kai mu laraba ta sama to ku yi tambaya yanzu na eh yayi me eh to bai zama dole ba ma'ana ana cewa ne ba shi da uzuri kan fahimta amma kuma ni abin da nake kallo zai yiwu wuka rike babban waya amma kuma ka da shi lalura ce ka? ba tono ma babban waya lalura ce zamani da ya zo ila sai miki yi ma kai ila ma babban wayar suna ce fanko ce kawai ba komai a ciki ba abin da nake iya yi ina fata kuna fahimta so da haka dan wai kana da babban waya shi ke nuna wai ba ka da uzuri na lalle ba za ka suna ne kawai saboda haka abin da ake magana idan har kana da babbar waya da kake iya sarrafa ka baka da matsala a kanka baka da kaza baka kana iya abubuwa da ita kuma kana ma jin abin da kake yanin ma ya fi karfin wannan waya. to kai irin ka baka da wani uzuri dama ina fata muna fahimta zaka iya yi ka yi shi wajibi ne kai akan ka zama wajibi ba a so shar'ance mutum ya zama bai yi layya ba ina fata kuna fahimta kana da daman da za ka yi layya ka iya layya sai dai in ba ka da za ka yi shi kenan wannan kuma sai ka koma ka ta salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya miki layya da ba ha ga ga eh. eh. ya yi cikin ƙara ke yin irinsa a ciki shi Allah ya mana jagora saboda haka abinda nake cewa sai a yi ma'ana kina da shi ki in ba ki da shi kuma shi kenan sai ki haƙura ina fata muna fahimta babu ji idan kina da shi Allah ya sani idan ba ki da shi kuma Allah ya sani ba wai dole bane ina fata mun fahimci wannan amma akwai waɗanda sukan take da talaucin su na rashin abin hannu su take da shi a matsayin dalilin da zai hana su wata ibada muhimmiya halin kuma ba haka wani da sun zurfa tunani sai su da ake za su irin wannan abu ina fata muna fahimta zan ba ku misali wata rana wani uba ya ɗauki ɗansa suka fafi wajen Dr. Mahadi Shehu neman taimako na biya masa kuɗin makaranta ko jarabawa irin an nema an rasa an nema an rasa sai ya zo Dr. Mahadi ya ce ma yaran su ya ce ma uban ka zo da ɗan sati mai zuwa rana ka za ina neman ko haddada. ɗan uban ne dai shi kaɗai sai ya zo da ɗan nasa ya zo da ɗan ya gaishe suka gaisa ya ce zauna ya ce masa ina wayarsa ya kalli wayan yaron babban waya sai ya karɓi wayan shi da kuma din ya daddana wasu abubuwa a cikin wayarsa shi ba san da ya daddana ba dai ni ma da a ce na iya irin wannan danne dannan sai ya daddano wani abu a cikin wayan yaron sai gano wasu abubuwa ya ce to zan tashi kawai sai ya buɗe wayan sai cire memorin wayan ya cire sun ɗin wayan ya ba yara ya ce ma uban wannan yaron naka baya bukatan wannan taimakon a sai neman masa ya kamata kuma ka cewa wahala akan shi ba domin zai iya biya ma kansa wannan kuɗin makaranta ce domin wannan wayar kuɗin ta kaza wajen dubu tamanin kuɗin wayar shi kuma abin da yake newa duka ko sittin ne ko nawa ne suna fata kuna fahimta ya faɗa masa farko kuɗin wayar sannan ya nuna masa cewa abinda na duba yanzu a cikin wayar daga sanda ya fara amfani zuwa yanzu ya sa mata kati da su data da waye na wasu ɗaruruwan kuɗi a ya iya zuwa ma wannan wayar ko da kuka ko da ba a hankali ya sa fara ɗaya ba amma a hankali yau ka tsara ɗari biyar dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar a haka a haka a haka a haka za ku gama ƙaramin kuɗi haka daga saboda ka sai ce wannan wayar za a siyar da ita ne sana ka dawo wa shegari zan sai da wayannan ka zo ka karɓi kuɗin a hannuna sai kuma ka tafi gaje ka nemo kawai misali na baku yanzu kun ga shi uba bai sani ba yana nan ya hala akan neman madan shi kaza amma kuma ga abin da ke hannun nan zai iya to irin wannan abin ne ake magana akan waya da ake sa duk wanda yake da kaza kaza kaza kaza kaza a ba na so a yi umumi a ce kowa wani yana da shi wani ba shi da shi ina fata mun fahimci wannan wannan kenan na wa alaikum assalam

kullum rana eh. naira ɗari kullum haka ne masha gaskiya ne wannan Aiki na ne mai kyau yanzu tsoro muke faɗa wasu abubuwa da ake zuwa ana ta yi a masallacin juma'a ana yawon neman taimako za a yi kaza wallahi matsala ne mutane miliyan da mutane ke dubu nawa suke zuwa masallaci da kowa zai riko kira ɗari ya kawo gudunmawa a masallacin don wannan abu kiristoci abin da suke jira amma mu ba ma yi ina fata kuna fahimta akwai matsaloli da yawa da yawa malamai wanda wallahi wani abu ma ba za a iya faɗa ba kawai a shiru ya fi alkhairi lazin nan ba a daɗe ba muna hira da wani aboki na za mu tafi wurin aiki da shi yake cewa ya yi firi hudu ba a masallaci a kan irin matsalolin tarbiyya da sauransu sai magana akan wani malami ba zan faɗi sunansa ba malami ne shahararre malaminmu ne Allah ya masa rasuwa abin wannan ko yana da iyalai da sauransu sai yake cewa an gwasu inda yi wannan wa'azin sai ce yanzu a cikin kunan wani ne tunda malam wani ya rasu ya taɓa zuwa gidansa ya duba halin da iyalansa suke ciki yaya tarbiyya yayin yi? yaya kaza yaya kaza kowa ya a cikin masallacin juma'a ba mutum na ne suke masallacin jima'a a lokacin kuma masallaci shi ya wahala aka gina masallacin ma da sunansa ake kira ake kaza eh, ma'ana mutum Allah nan wato hatta shugaba ne jagora hatta a kungiyar kuma a wata kungiyar daga cikin kungiyoyi a Najeriya wallahi ake kuma gana akai ake ce ne sai ɗaya a cikin su wani baya nan ya tafi ya tafi umara ina fata an ya tafi kai aikin haji ya biya matarsa da yarsa mutum uku ya biya ma aikin haji a ciki sannan kuma ɗayan yana nan wai shi ne yake ce mun shi wancan na sannan ya aiko da wai dubu ashirin shi nan ya kawo dubu ashirin wai a haɗa a ma wani limamin su da zai yi musallin idi a kuma ragon dubu arba'in na ce a unguwan na ku haka aka yi wata za na ce Allah ya kyauta yanzu a kudin aikin hajjin mutum ɗaya ya gona za a siya sannan a masallacin nasu akwai limamai da yawa ina fata an fahimci wannan akwai limamai yanzu ɗabi'an mu ne aimu ba ba a san kiman malami ba ko wani daraja mai da aka sani ne da malami sai za a yanka rago ko a kira shi malam ga rago za a yanka yayi bismillah Allahu akbar shi kenan yanka ko kaza shi da ya san wani abu na jin daɗin rayuwa a su ne da ajiran makwabci ba maganar yanka rago ba na shi bane kowa barka zuwa masallatan yi kuma da ku gani duk da haka ne rago dubu arba'in za ku ga ragon shi ake ce makafi zuru kwarai da gaske ya fi ya fi malam ya yi zuru haka bai ci komai ba a kawo wai an kawo mu malam rago a masallaci dai yanka ya laye ragon malam wallahi ba daidai bane halin mutanen mu ne kun gani halin mutanen mu ne ba na so in tsawaita magana irin wannan amma wallahi magana ne wanda take ana faɗanta wani abin kamar sun da ni ina cikin sahun wanda ake ganin a'a wai malamai ne ko kaza mu ɗalibai ne amma wani abu in ka faɗa ka ga kama a kana yi ne ko dan kanka ko dan kaza amma wannan abun ba shi da dadi wallahi makotan mu wallahi ba ce ƴan uwan mu kudu waɗanda suke da kamar yanzu ƙabilar yarbawa da ibra da kaza wallahi tallahi yadda suke treating malaman su mu ba mai haka ba mai kawai ana yin abu ne dan Allah ka yi dan Allah ka samu tsira kar ka ɓata aikinka amma wallahi abun ina ina wallahi tallahi abun ai na gaba yayi gaba da bayan sai tsintan hula kawai gani wani aboki na ya rasu Allah ji kansa da rahama ya ce shi da ana rijista a alfa da ya ji ya rijistan kashi a cikin alfa shi ma zama alfa wallahi ya rasu Allah ya ji kansa da rahama sai magana ce ta gaskiya kun gani malamai nawa na sani muna da wani wallahi a unguwanmu yanzu haka kika je gidansa a yanzu maganar da nake biki yau bakwai ga wata ko wai yau shi daga wata wallahi ba za ki samu raguna haka guda goma sha biyar a gidan ba a gidan shi limamin ne na yarbawa malami ko ba shi da komai a karatu wallahi kawai saboda malamin su ne kawai ko misali nake baki ai amma wai a ce abun kunya ka biya mai iyalan su kaza amma wai kana aiko dubu ashirin a hada sai an yi karo karo za ka yi malamin su nace kace malam ku ke da ku rika musu zafi Allah ta na ga musu rika musu fara hada sa su gyara wallahi malamin nan kafin ya rasu har rashin lafiya ya an kasu shi kafin haka ya rasu wallahi amma iyalansa ga shi nan halin da suke ciki suna da yawa da wani malamin shi ma ya rasu jinjiri babu iyalar ce malamin babu na wannan malamin babu na wancan duk wata su ake ba abin da ya su a zo ana rigima a masallaci saboda dubu goma wai da za a ba limami na ya wannan wani irin abin kunya ne wannan to shi sa ni wallahi ina gaya muku ba yadda za a yi mutum ya zauna haka kawai mai neman kuɗi ba ya kasuwanci da zarar wata hanya ta kullo masa ta harka kawai ya tafiya ya tafiya sa wallahi kuwa saboda ba abin da ake ba shi da yawa an yi nisa an ban mu a baya mu ne kawai muka dauki wannan abun kawai ana gani kamar wani wane ne malinta wallahi malinta ba karamin abu ne amma mun mun ta kawai shikenan sai mutum ya karar da lokacin shi wurin karantar da ku da miyan bakinsa da bincike ya hana idan sabacci kullum ta tana ciwo ba hutu dan su mutum asibiti an auna shi a ce stress na damun shi wallahi shikenan sai an zo ana neman magani a rika wai karo karo ana neman abin da za a taimaka mala a kai shi asibiti ko a tallafa sai ya mutu wallahi

shi dai a taƙaice na fahimci abin ya halatta idan bai in bai zama ya yi yawa ba ya zama kai zama akwai wahalarwa ga wanda zai siya abu ke amma riban da za ta ai ta fa ne kamar misali ta sai shi naira goma yanzu in za ta sayar da shi nawa za ta sayar zan sayar da shi naira dubu goma sha biyar ko ba haka bane sai ta kasa dubu sha biyar din nata a kullum kullum nawa kenan zai bata shi ne abin da zai rika bata har ya zama. ba laifi a wannan amma kai ya zama ta matsa maza ta minka kuɗin ko so biyu ko so kaza wannan shine ba amma babu laifi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين